daraja gaskiya abin da aka faru nan ba a yi shi an yi cikin kuskure ka dubi sarki mai daraja da iyalin shi da jama'an da yake ɗauka ka ce wai ka ba shi awa arba'in da kamar wani laifi yayi wani laifi suka yi wannan kaɗai ya isa inda doka tana yi su kai karan gwamnati saboda su ba ruwansu ya kamata a ce wa mutum masu an gaya masa laifinsa ba sannan a masa irin wannan gaskiya mu je muna bayan shari'a ce ba son wata foundation a da shehi suna gyara suna goyon bayan abin shari'a a bi doka matsayin a kan wannan kan abin da yake faruwa shine lallai bin doka na ƙasa yana da muhimmanci sosai ah, abin da yake faruwa kan masarautu ko sarauta da gwamnatin kano ta yi bayan an ce an turo mata cewa da dakatar da ci gaba da wannan ah, al'amari na rushe sarautu saboda duba hasarorin da yake ciki na al'umma na ƙasa saboda a zauna lafiya aka ce a bada lokaci har zuwa shida da wata har a duba magana ba aka ce cikin gaggawa ta gwamnatin kano ba ke yarda da wannan shari'a wannan takardar ba bayan ta tuna lokacin da ta dake hargowar siyasa ana neman tabbatar da gwamnati wannan kotun da ta dakatar ita ce aka yi ta binta ta tabbatar da gwamnatinsu saboda haka lallai lallai alhamdulilayi, a wannan waje da dai wasu abu dalilin da yasa suka yi ba an samu kuskure kuma bai kamata a nuna wa 'yan ƙasa cewa doka ba ta da amfani ba dole a nuna wa 'yan ƙasa doka tana da amfani kuma duk da dai abun a yanda yake musamman wani cikin al'amuran bayan an ci gaba an yi nadin maimakon a jira ma a yi abin cikin daraja a ɗauki sarki da ake an yi shi sarki a shiga da daraja yadda aka saba a gane aka zo aka ce cikin dare aka yi sumo gani babban sarki irin sarauta masarautar mu ta kano mai daraja aka ce duk wannan abu yana zama kamar wasa to gaskiya mun ba ma goyon shi baya goyon bayan abin da yake faruwa a Kano saboda Kano kowa ya san muhimmancin ta a cikin arewa a cikin Afirka gaba daya dole a taru a haɗa kai a kawo zaman lafiya cikin ƙasa zaman lafiya shine bin shari'a in aka bi shari'a sai a zama lafiya amma in aka babu shari'a to gaskiya akwai fitina ciki gaskiya muna tsaye bayan shari'a duk abin da shari'a kuma ta tabbatar kowa yana bayan shi shine zai kawo hankali ne kawo zaman lafiya duk abin da ruwa suna faruwa a ƙasar nan namu rashin bin shari'a ne rashin raina shari'a raina raina hukumomi ne da shari'a ba ba ta daraja ba ah, in ka je sauran ƙasashe duk abin da ake yin nan to shari'a ana bin doka ne sai kowa ya zauna in ka bi abin doka a zauna lafiya duk da dai kowa na da irin ra'ayin shi amma da Allah shi yana kira duk abin da aka ce shari'a ta shigo to a rika bata to a ƙara samun zaman lafiya a bawa doka daraja don raina doka ana kowa na baya su raina gwamnati a ce ai ai gwamnati ma ta hana doka ta hana doka ta kasa gaba daya wanda ta isa gwamnati ta kasa ta cike da komai wanda kasa kasa ka ce kana da iko kana da iko a cikin kasar ka gwamna ka yi duk abin da amma ka duba gwamnati riya kuma ita kuma za ta duba kasa me zai faru ne misali masarautu guda biyar da ake cewa an rushe su a gane ba masarautu ne ba masu daraja mutane ne masu daraja ba sarakunan nan suna da iyalai suna da su ba da wani laifi su fa kawai an ci an yi kiriyetin din masarauta aka je aka yi zaɓe su suka zama sarakuna su ba su da wani laifi to bai kamata a cikin ɗan lokaci a cikin kwana uku ka dubi daraja kamar sarkin Kano sarkin Bichi sarki ka ce a kwana uku an kore shi awa an ba shi awa ashirin zama an ba shi awa ashirin da hudu ko awa awa arba'in da takwas an yi hankali a nan mutane masu daraja ce baya goyon bayan wannan amma da babu hukuma kuma an yadda an zauna an yi da sauki ba su da laifi ba laifin da sarakuna su kai su an kawo su ne to bai kamata kuma irin wannan ana ta ba ita dariya na cin mutuncin mutane irin manyan mutane irin wayannan a ce a arewa suna gudu Kayansu su ba su dawo suka ɗauka ba yawancin su yi tafiya iyalan su aka bi jama'a to to yanzu nan gaba ina kuma za su dan cikin su shi kenan da muke da shi na masarauta an ci mata mutunci to me kuma za mu sake dogara da shi ko mai namu an ci mana mutunci a arewacin kasar duk saboda irin wannan mu rena kanmu mu rena kanmu an rena mu muka sa wasa duk abun da muka bi protocol in an tabbatar da cewa yes wannan abun sharaɗin ya bi an bi dokoki ya kamata a cire wayannan masarautu fa lillahi alhamdu cikin kwanciyar hankali ah, ah, an yi an tabbatar an ba su lokaci su bi iyalansu an yi wannan dukkan magana ne amma abu duk abu kamar wasan yara bayan abu mai da duk an zo an ta kasa gari irin Kano yanzu an kawo polis an kawo an gari. kuma wayan nan, alhamdulillah dukansu su family ɗaya ne duk family ɗaya ne su kansu wanda aka duba kansu su duba darajarsu su girma kansu mutane su girma duk mutane ɗaya ne mu kuma su samu muna magana ne a baya za ku fitar da mata da karfi da duk inda take so saboda a samu zaman lafiya a cikin ƙasa in babu wannan dokar ba shi kenan kuma rikice ke. ba kuma ana bin dokan wani don a ce saboda um, an ba wani janibi a mana magana gaskiya da ya rika bin doka in doka ta don Allah manyan ƙasa ku bawa doka daraja don kowa ya ba ta daraja Kan a rika yin abu kamar na lokaci a yi hakuri misali kamar gwamnatin kawai take ci yanzu sauran shekara uku ne misali ko sai aka ce an yi wannan rikicin sai kuma ka ce bayan shekara an zo zaɓe an da ita misali to me amfanin abin da aka yi an ci daraja ai kamata ma yi gaskiya a tunda da ba magana mu bane ya kamata masarautun ƙasar nan a musu wani maciya ta kansu tunda masarautun da suna da rance suka riƙe al'umma sun fi kusa da al'umma a baya shi yana kira akan cewa kar 'yan siyasa su mai da sarautu su kasance dandalin wasan 'yan siyasa eh. yadda za a ce kowane gwamna ya zo yana da sarkinsa kowane gwamna ya zo yana da sarkinsa Masan ko har yanzu kuna za ku taya za ku za ku har yanzu muna kan wannan har yanzu muna da misali yadda aka faɗa hmm. wannan yanzu ka ci an cire wannan gwamnati za ta dawo kuma ta ci za ta dawo da sabu ya zama ɗan abin da muke da darajar da shi ana wasa da shi dan Allah da annabi shugabanni su zauna a kawo mana zaman lafiya a cikin ƙasa amma dole a bi doka ba wanda ya bi ƙarfin doka a cikin al'umma babu mun doka dama sai ya fara da manya sannan za ta yi aiki a cikin kowa da kowa wannan matsayin mu muna bayan dokan ƙasa muna bayan doka a bi doka dukkan bangarorin kowanne ya bi doka shikenan amma kuma a duba daraja jama'a arewa tana da daraja musulunci yana da daraja masarautun na suna da daraja gaskiya abin da aka faru nan ba a yi shi an yi cikin kuskure ka dubi sarki mai daraja da iyalin shi da jama'an da yake ɗauka ka ce wai ka bashi awa arba'in da kamar wani laifi yayi wani laifi suka yi wannan kadai ya isa inda doka tana yi suka yi karan gwamnati saboda su ba ruwansu su an kawo su ne su zo su sauki kawai an cira an zaɓe su ka zo awa arba'in da takwas ai ba musulunci ma a cikin wannan abu Na iya naga sarkin a zauna a wani gidan yana sarautar shi su kuma ce zo da hankali su je ka su amma abu kamar koren wani abu akan watakila biyan bukatar mutum ɗaya a ci mutuncin al'umma wajen dubu wani abu masarautun nan yanzu kadu ba samu ci gaba kuma mutanen wajen akwai daraja ne da Allah da annabi a bido gana ji wannan abin federal government ta gani aka dakatar don a yi consultation na ni consultation an ga cewa ya kamata wanda abun da aka yi ayi lalar sai a ci gaba da shi da dai ba wajen magana mu bane shi ah, <clears throat> masarautun mafiyan da suke sauka ta tafi ma wani ma ya shiga ya yi magana ko ya ce yan magana shiga mai ban majalisa sun yi shi kenan kamar yadda shi ya faɗa a mai da masarauta wajen wasan wajen wasan wajen wasa sarkin nan gaskiya ah, a maganar masarautu gaskiya ba wanda yake goyon baya a cikin mutuncin masarautu kuma ba laifi ba ci gaba ne da mutane yanzu kowace masarauta akwai ma'aikata akwai jama'a wajen to a lokaci daya an zo an ci duk a fita ko a shi a kan mito ya kamata a ce mutum masu an gaya masa laifinsa ba sannan a masa irin wannan da dai ba wajen magama mu dai matsayin mu ne muna goyon bayan a tabbatar da shirya. Akan adadi, wanda abin da ke a kyautar karatu zuwa ga Honorable Lawal Tarayon, gami da wata magana da na yana yi akan adadi, wanda abin da ke bani mamaki da su Malam Lawal Tarayon ba sa duba littattafansu. Malam Lawal Tarayon, na gaya ma kamun ka zo ka yi magana akan wani abu da ya shafi ɗariƙa ko abu daga cikin ɗariƙa, ka rinka duba littattafan malaman ku. Malaman nan na kuma sun riga Shehu Tijjani zuwa, sun riga Shehu Ibrahim zuwa, irin wa'annan maganganu da abubuwan da Shehu Tijjani suka zo mana da shi na alkhairai akwai irin su wanda malaman ku sun riga sun zo da su amma rashin karatun ku da littafin malaman ku shi yake kawo ku rinka ganin abin kamar abu ne mara kyau ka zo kana magana akan adadi ka zo kana magana akan adadi bar dai sanya muku yan uwa ku ji abin da yake faɗa idan kuka ji abin da yake faɗa sai yanzu in bashi karatu a cikin littafin su gashi madariju salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ibn al-qayyim al-jawziya babban ɗalibin ibn taymiya yan uwa bari mu tare da shi ku ji abin da yake faɗa istighfari a wazifa nawa ne ana iya ƙara ko a rage ana iya karawa ko a rage idan an yi ashirin da biyar ya yi ko talatin da biyar to waye bayar waye bayar waye bayar da adadin talatin din waye ba da adadin talatin din waye bayar da shi waye bayar da shi ina nafsi daga qur'ani ko hadisi shehu tijani eh amma adadin talatin da dole sai shi a wazifa wa ya ce Mala ya amsa wai shehu tijani ba da shi to ina nafsi To nan za mu tsaya. Mai sha FM wanda kana ɗaya daga cikin mutane marasu gaskiya masu tashoshi yan uwa ina kira gare ku sance tashan eh, Muhammad din nan mai sha FM kunisance ta tasha ce ba ta Allah ba tasha ce ba ta mutanen kirki ba da kake tambaya cewa wannan adadin da ake yi a cikin wazifa shine astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum da muke gabatarwa kowace rana zan yi wazifa talatin ina nassi a ƙur'ani ina nassi a hadisi har kai ma kake sako baki a matsayinka na mai ma wahabiyanci aiki yadda Allah ya haɗa kanka Muhammadu mai isha ya tozarta ka da kai da daga Idrisu duk malamin daga kullar shi Allah haka Allah zai tozarta ka da shi yan uwa ku ta tashan wannan ba wahabiyan mai sha FM wallahi maki manzo Allah ne ku daina bibiyar shi haka Allah zai ta haɗa kanka da dukkanin wani ba wahabiyan da ka kan kanshi da kake tambaya ina adadi da kai da malamin naka ko kuma in ce da kikin naka jahilin naka lawal tarayom ga littafin malamin ku kamun shehu tijjani da shekara ɗari bakwai ya zo wanda ake kiran shi ibn al-qayyim al-jawziya su ma sun lizumta ma al'umma yin wani aiki da adadi kuma ba da umarnin Allah ba ba da umarnin manzo Allah ba lawal tarayom ga maganar malamin ka ibn taymiya a cikin madarijin salikina ka duba madarijin salikina mujalladi na biyu idan ka duba irin nawa shafi na ɗari hudu da sha tara daidai a ƙarƙashin inda ibn al-qayyim al-jawziya yake magana al-martabatu sadisa hayatul iradatu wal himma idan ka duba ƙarƙashin wannan topic ɗin za ka ga inda ibn al-qayyim idan ka to ka to cikin wal maqasudu za ka ga inda ibn al-qayyim ya kawo wani irin wuridi da ba a taɓa samun shi ba kamin ibn taymiya ibn taymiya shi ya kirkiro wannan wurin. kuma ya sanya mai adadi kuma ya ce a rinka yi haka har ya faɗa falala ibn taymiya bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba wannan kirkiran abu ne daga wurin ibn taymiya saboda haka ibn taymiya kuma ya zo kamun shehu tijjani da kusan shekara 700 to kaga idan a kirkiro wani abu a sa mai adadi shehu tijjani ya yi to kamun shehu tijjani ya yi gashi malamin ku ibn taymiya ya faɗa sannan ɗalibinsa ya rubuta a cikin littafinsa ka duba abin da ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wa sami'tu shaykh al-islam ibn Taymiyyah naji shehun musulunci ibn Taymiyyah rahimahullahu yana cewa man wazaba ala ya hayy ya qayyum duk wanda ya dage a bisa karatun ya hayyu ya qayyumu la ilaha illa anta ya dage yana yi kulla yaumin kowace rana baina sanadil fajari ai baina salatil fajari tsakanin sallan albijir wa salatul ah, ah, ah, fajari tsakanin sallan alfijir zuwa wata sallar alfijir din ma'ana 24 hours kenan na marratan kafa arba'in ahayallahu biha kalbahu Allah zai raya zuciyar wannan bawan Allah ibnu taymiya aina laka aya ina aya lawal turayum gashi ibnu taymiya ya lizimta wa mutane yin ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta kulla yaumin an raba ina marratan ba nassi a Qur'ani annabi bi Allah bai ce ayi ba babu nassi a hadisi manzon Allah bai ce ayi ba wannan bid'a ce wani malami bai zo ya faɗa wannan maganan kamin Ibn Taymiyyah ba a ina Ibn Taymiyyah ya samo wannan ya zama muku da shi lazimi a wurin hukuma ba ku karatu lawal tarayum gashi a cikin littafin malamin ku gashi madarijus salikina na faɗa maka mujalladi na biyu idan ka duba mujalladin na biyu shafi na ɗari hudu da sha tara idan ka zo cikin almartabatu sadisa idan ka zo cikin wal maqasudu anna hayatal qalbi bil ilmi wal iradatu wal himma zaka ga inda ibnu taymiya ya faɗa wannan magan ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya ya nakalto saboda aka zancen sanya adadi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin aksar min mi'a marratin wallahi ina yin istighfari a yini fiye da sau ɗari saboda haka in annabi zai yi fiye da sau ɗari to babu laifi in shehu tijjani ya ce a yi talatin daman ai akwai ruwaya talatin da uku akwai ruwaya talatin da uku to saboda haka in har gana maganan adadi ne shehu tijjani ne ya zo da shi to kamin shehu tijjani ya ɗaura wa mutane adadi na yin wani abu na addini ibnu taymiya ya riga shi gashi a cikin littafin ku yan uwa bari kuma in sanya muku wani bidiyo na shi inda yake warware kanshi da kanshi kaga nan saboda ba tafiyar su bace saboda ba malamin su bane ya faɗa ya kushe adadi to bari ku ji kuma inda yake tabbatar da adadi daga wurin malamin sa Abdulhadi nan ne ɗan dariƙa mara kyau ne shi kuma da yake su kuma na malaman su mai kyau ne nan ya kushe adadi bari in sanya muku kuma inda yake yaban adadi inda yake kawo wani aikin da malamin sa Abdulhadi ya tabbatar kuma babu aya babu hadisi kuma annabi bai ce ai haka ba yan uwa bari sanya muku kuji bari sanya muku kuji gashi nan ku bi ni a sannu ku bi ni a sannu yan uwa na cewa ko kuma wasu daga cikin almajiran ibn taymiya manya suna faɗa ibn abdulhadi ya ji daga gare su ya ce innahu la yaqifu khatiri ibn taymiya ya ce wani lokaci kwakwalwa ta takan ja ta tsaya fil mas'alati in ina binciken wata matsala ta ilimi wa shay'u aw al halatu allati tushkilu alayya alhalin abinda ko halin da ya rikitar da ni shi ya tsayar da ni ma'ana wani lokaci zaka ga ibn taymiya ya ja ya tsaya to ya kasa fahimtar wani abu ne na ilimi ko abin ya rikitar da shi sai ya ce fa astaghfirullah ta'ala alfa marrati idan na samu kaina irin wannan hali sai in tsaya in yi istighfari sau dubu au aksar ko sama da dubu au akalla ko kasa da dubu hatta yan shari'a sadaru da haka har sai in ji zuciyata ta sake tunanina ya washe Allah ya yi min buɗi na fahimta abinda wannan yake nunawa kusancin Ibn taymiya ga Allah hmm. da yawan bauta musamman yawaita istighfari ya taimaka masa wajen kai kun kwakwalwa da tunani da kuma samun kaiwa ga inda ya kai na baiwar ilimi da Allah ya masa wayan halla ishkalu ma ushkila sannan ina cikin wannan yanayi na istighfari kawai sai in ji rikicin da ya rikitar da ni ya warware kala ya ce wa akunu izzaka kuma tana yiwa a irin wannan lokacin ma Na kan kasance fi suki a kasuwa ma'ana ko a kasuwa ce nake tunanin wata matsala sai na kasa fahimtar ta to sai in tsaya in ci gaba da wannan istifarin nawa daga haka kuma sai Allah ya warware mu awil masjid wani lokaci ina masallaci awil darb wani lokaci ina kan hanya awil madrasa wani lokaci ina makaranta la yamna'uni zalika min adh-dhikri wal istighfari kasantuwa ta a irin waɗannan wajaje baya hana ni istighfari baya hana ni zikirin Allah subhanahu wataala ila an anala matlubi ni dai har in samu abin da nake nema na wasakewar tunani da kuma fahimta wacce nake neman ta wajen Allah subhanahu wataala to yan uwa yau a ina annabi ya jafari dubu Ga shi kace ibnu taymiya nayi na shehu tijjani kace a kawo aya a kawo hadisi to kuma ka kawo mana aya ko hadisi inda annabi ya jafari dubu amma ga shi ka tabbatar da ibnu taymiya nayi da kansa wai ko wahabiyawa abu in dai ba na malaman ku bane bai inganta ba duk abin da ba daga malaman ku yake bai inganta ba addinin ku addinin san rai ne addinin san zuciya to ga shehu tijjani talatin ya ce mu rinka yi bayan sallan magariba amma ga ibnu taymiya dubu ne dubu ka kawo mana aya ko hadisi inda manzo Allah ya taba zama yayi istighfari dubu wallahi tallahi babu lawal tira in ka kawo mu hadisi ko da da ibi e ne inda manzo Allah yayi salati dubu ne ya faro ta ka zo littattafan nan nawa har ma da na cikin gida nawa zan ɗebo wallahi in baka na baka su lawal tira in ka kawo mun inda annabi yayi istighfari a lokaci ɗaya dubu ga ibnu taymiya da bakin ka karanta mana yanzu a cikin al duriya yana zama yayi istighfari dubu iza ashkala alaihi amrun idan wani al'amari ya rikirkice masa ko ya ji ya kasa samun natsuwa sai ya zo na yayi salati dubu ashe ibnu taymiya dan bid'a ne yayi abin da annabi bai yi ba yayi abin da Allah bai ce ayi ba abun mamaki biyawa mutumin da ya ainihin soke na shehu tijjani sai gashi kuma yana tabbatar da nasu me yasa a cikin maganganun ka na wata akwai tanakudi ne ko da wannan ba mamaki bane malamin kuma yana da littafi guda yana ina da shi sunan littafin na naqudatu albani tufka da warwaran albani daman ku aikin ku tufka da warwara to saboda haka ina baka shawara lawal tarayyum kibi na ganin ka mai jar koma ka koma ka karanci littattafin malaman ku baka san abin da ke ciki ba sai ka zo kuma kana kokari ka ce zaka kawo wani abu a cikin littafin malaman waɗansu bayan tun kamun malaman su kwaye su rubuta irin waɗannan abubuwa yana nan a cikin littafin malaman to yanzu dai ka gani alhamdulillahi duk wanda yake bibiyan ka zai gane wallahi lokacin ba ka yin karatu in kuma kana yin karatu wallahi ba za ka rinka ɗauko irin wannan matsaloli kana dangana su da yan ɗarika ba ga su nan jibge a cikin littattafan ku ga ɗaliban karatu masu neman wannan wuri kamar yadda na faɗa ka duba madarijin saliki da mujalladi na biyu idan ka duba shafi ya tsayi hudu da sha tara irin nawa ka je almartabatu sadisatu insha Allah za ka ga wannan bayani da ni mai faru ta ne in kuma ka duba ba gani ba ko kai ko Laura Tarayim duk cikin ku wanda ya duba bai gani ba ya fito social media ya ce mai faru ta yayi ƙarya saboda haka Allah ya shirye ka Laura Tarayim kuma ka bayyana da ka ne mazama ni na amsa maka sai dai in da man cika baki ne ko kuma ƙarya ne ni na amsa maka ka zo mu tattauna a cikin da tafi kwara biyu na farko shine jawahirul ma'ani na biyu alqulu durriya ni zan ba jawahir ma'ani kariya kai kuma in ka isa ka ba al'ukuru duriya kariya ka zo ni na amsa maka lawal tarayon mu zauna da kai ka ba al'ukuru duriya tunda ka tabbatar da naku ne ka ba shi kariya ni kuma zan ba jawahir ma'ani kariya ka zo mu zauna ni da kai magadan Allah dan annabi wane ne wanda zai ji kunya tsakanina da kai ka zo mu zauna ni da kai ba al'ukuru duriya kariya ni kuma zan ba jawahir ma'ani kariya mu zauna in kana so face to face ni zan iya biyo ka har Kano duk inda kake in kuma kana so a platform ka zaɓa duk platform ɗin da kake so a haɗa mu ɗauko uku da duriya riƙe a hannunka in ɗauko jawahir ma'ani in riƙe a hannuna ka tuhumce ni duk abin da ke cikin jawahir ma'ani wallahi ni zan baka hujja a kansa kai kuma in tuhumce ka duk abin da ke cikin alƙur'an duriya wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa law na fi ka sanin alƙur'an duriya wallahi azimu domin san da na karanta al'uqudud duriya ma kai ba kai kwari ma baka ma baka da wayo a cikin ilimi wallahi wallahi ba da wayo a cikin ilimi domin na ganta alƙodin duriya min gilabin ila gilabin sama da shekara goma sha takwas daga farko zuwa ƙarshe kuma a kaina akwai haddan baitota na alƙodin duriya sun bugu guda ɗari biyu baitota kawai a kaina wanda na da cira alƙodin duriya tun wancan lokacin ila yau na hada to saboda haka lallai rawar tarawih inda ka shirya albabu maftuhun ko babu buɗe take wal waqtu mudakkirun lokaci kuma gashi nan wa muyassirun saboda haka ah, anan zamu dakata wa salama